gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin darussanmu na wannan wata na ramadan mai albarka na masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa da ke bauchi a yau 28 ga watan ramadan din na shekara 1441 bayan hijira wanda kuma shine 21 ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin amsa tambayoyi waɗanda masu sauraro ko masu bibiyar mu suka rubuto muna kuma ƙoƙarin amsa wanda dama ya bamu dama mu amsa sakamakon yawan tambayoyin da kuma ƙarancin lokaci haka ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga kai tsaye mu ɗora daga tambayoyin da muka tsaya a kansu a jiya wannan bawan allah mai tambaya yana tambaya cewa idan zai yi sallah ta tarawih shin zai yi niyya guda ɗaya ne ko kuma zai rika bambanta niyya ya eh, kwarai kowace sallah za ka yi mata niyya ta daban saboda sallah buɗe ta shine kabbara harama rufe ta kuma da sallama ta riga an rufe ta baka baka iya hada wannan sallar da aka yi masa sallama da kuma wata sallar da za ta zo a gaba kamar yadda muka ce akan azumi ma baka yin niyyar azumi gaba daya sai dai kowane dare ka tashi da niyyar gobe ma za ka yi azumi to haka shi ma in aka yi sallama in ka miƙe sai ka miƙe da niyyar za ka sake yin wato wani aikin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat fadalla ala anna kullu amalin yahtasu bi niyyati mai tambaya ta gaba yana cewa matar da take cikin da take cin sauran abincin mijinta shin hakan yana da falala ne idan na fahimci wannan tambayar tana tambaya cewa idan mijinta ya ci wani abu ita ta ɗauka ta ci sauran saboda maiwa neman tabarraki na miji ba laifi bane mace ta ci sauran wani abu na mijinta kuma hakan ma yana iya zama wani babi na don soyayya kamar namiji ya gwagwuri wani abu ya ba matarsa ita ma ko ya sha ruwa ita ma ta sha ta sa bakinta a daidai inda ya sa bakinta wanda ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi haka shi da nana Aisha kuma wadda ita da kanta ta ce in annabi sallallahu alaihi ya ci wani abu na kashi ita ma ta kan ci daidai inda ya sa bakinta a kai don haka wannan saboda abuwa guda biyu yana da kyau na farko yana ƙara dankon soyayya irin na halal irin namu na musulunci mai tsafta ba irin na yadda turawa su suke yi ta yadda za a tofa yawo a bakin wani a sha ko ai wani abu na kazanta ba wannan babu wani abun kazanta a cikinsa wanda yake kara dankon soyayya da kuma kara yarda tsakanin miji da mata baka ba laifi ba ne mace ta sha abu miji ya sha ta wajen bakinta namiji shi ma ya sha matarsa ta yi haka ah, sannan abu na biyu yana iya nuna girmamawa namiji ya ci wani abu ya rage matarsa ta ɗauka ta ci sahabbai mun samu da magabata matansu suna girmama su kwarai da gaske wanda yana daga cikin kyawawan ɗabi'u da ya kamata mata namu a yanzu al'umma manzan Allah sallallahu su yi koyi da magabatan mu kai yanda har za ka gani a cikin sahihu muslim ummu darda tana ruwaito hadisin da ta ji daga wurin mijinta abu darda sai ta ce sai ta ce haddasa ni sayyidi shugabana ne ya ban labari tana nufin mijinta ba ta iya faɗar sunansa sai suka ce magabata da ba ta faɗan sunan mijinsu ba kuma sannan suna kiransa da cewa ya sayidi ya shugabana a madadin irin abin da yanzu aka saba na sunaye irin na zamani da mata ke kiran mazajensu wanda ba sai na faɗa ba mm-hmm. tambayar ta biyu tana cewa a cikin sallah in aka zo yin addu'a a cikin sujada shin za a iya yin addu'a da harshen hausa sai eh, ana iya yi ga wanda bai iya larabci ba ya halatta ya addu'a da kowane yare domin allah yana jin kowane yare sannan kuma ta yi tambaya a kan shin tsugunu irin na mata wanda za ta iya yi da 'ya'yan habbatu sauda ya halatta e ya halatta don abu na tsarin magani da iyali za su iya yi saboda ƙara kyautata su wannan babu laifi a cikin sa matukar ba amfani da wani abu na haramun ba sai tambayar ta ta gaba ita ce idan ta buɗe windonta tana iya ganin waje shin haka ya zama leke ai leke ba haramun ba ne a leko haram shine haram amma kawai don mace ta ga waje ai bai zama haram ba in ba haka ba ai bai halatta ki ga tv ba ma tun da tv ma waje aka nuna ai kuma lokaci abin da za a gani a tv da kuke sawa ma ya fi haram ma sama da leƙe mutum zai zo yana da tsanani don matarsa ta leƙa waje amma kuma zai kama ta kasa ɗin shirme ta gani ko shi ya sa mata tashi shirme tana gani wanda ya fi ƙarfin ma waje wanda ma wajen najeriya ne da yake da wasu munanan ɗabi'u ko kuma wasu fina-finai na batsa ko wasu fina-finai wanda ba batsa amma kuma akwai ɓata tarbiyya ta bahaushe ko musulmi don ka ni a fahimta ta leƙe ba haramun ba ne don ka gama matarka ana dan doki suna tafiya ko ana fada sai ta fito tana leƙa wannan ba haramun ba ne ta ga wani abu na haram ko ta fita ba tare da izininka ba shine abin da bai halatta ba amma kallon waje ne a kani na ba haramun ba ne don matan annabi sallallahu alaihi sukan kalli waje idan ana yin wani abin da ya ba su sha'awa manzon Allah ma yakan raka su da kansa kamar da ya tabbata a hadisin na na Aisha lokacin da ake wasan sallah cewa sun fito na na Aisha ta fito tana kallo don haka ba laifi ba ne yin leke a leƙa haramun shi ne haramun ko kuma a fita ba tare da izinin miji ba wannan mai tambaya yana tambaya cewa shin ya halatta yaro ya ce ya haƙura da gadon ubanka saboda eh, ba jituwa tsakanin uban da ɗan kuma saboda abin ya yi tsanani tun yana ƙaramin uban baya masa komi da sauransu wannan maganar bacin rai tana bacin rai yana iya jawo ta amma kuma magana ce da bai dace ba akwai girmamawa a musulunci tsakanin uba da ɗa kowane irin yanayi ne uban yake ciki mafi munin halin da uba zai zama shine zama kafiri amma ko shi ma Allah madaukakin sarki ya ce wa ma fi duniya ma'rufa ballantana wanda yake musulmi duk halin da Uban ka yake ciki haka za ka yi haƙuri har Allah ya raba ku lafiya amma ba za ka yi wani abu da zai sa a ce mahaifinka yau wato har ka raba gari da shi ko har a ce misali kana gani za ka iya gaya masa bakar magana irin wannan wadda ta kai ga misali za ka iya ce masa wai abin nan babu gado a tsakaninku ko kuma kai kaya da kayansa wannan bai halatta ba sannan kuma bayan haka ku kunna wannan mana sannan kuma bayan haka sai wannan yana tambaya cewa ah, mutum ne bai yi sallar eh, abin da yana azumi bai yi sallar la'asar ba amma kuma ya zo ya yi sallar magariba ah, mutanen da suke yin irin wannan mun taba amsa wata tambaya makamanciyar wannan masu yin wasa da sallah akwai tsoron cewa aikin banza suke yi saboda allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa sallah wato wanda ya tauye ta zai fada a cikin wuta fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayya sannan Allah ya ce fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun wanda zai yi wasa da sallah haka yayi wata ya bar wata akwai tsoron cewa wuta zai je don haka mutum kar ya ɗauka wannan azumin kaɗai shi zai fitar da shi sallar da yake yi ta fi muhimmanci sama da wannan azumi saboda shi ne rukuni na biyu azumi kuma rukuni na hudu ne daga cikin rukunan musulunci tambaya ta gaba daga wani daga guru yana tambaya cewa ya ce hadisin manzan Allah sallallahu alaihi da ya ce ku yi sallah kamar yadda nake yi amma ya ga mata da yawa in suna sallah duka a asirce suke yi ba sa bayyana karatu a inda ake bayyanawa shin hakan daidai ne a'a mace za ta yi sallah irin yadda annabi sallah sallah mai ya sallah kuma irin yadda maza suke sallah sai inda shari'a ta bambanta mace da na namiji amma da wajen karatu eh, iri ɗaya ne sallar asuba da sallar magariba rakawai biyun farko da isha waɗannan duka a bayyane ake yi sai dai namiji zai bayyana sosai ita kuma mace za ta yi ne kawai iyayen da ita za ta ji abin da take karantawa amma ba ta yi shiru ta yi karatu kamar yadda ake yin sallar la'asar ba in ta yi hakan sallata ta yi sallata ba ta ɓaci ba amma kuma ta bar falala mai yawa daga sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mai tambaya yana tambaya cewa yana da jari da yake juyawa na dubu ɗari biyu shi ya zai ci da zakka Allah ya maka albarka da har kake tunanin zakka da ɗan wannan jari naka bai kai yadda za a ci da zakka a ciki ba amma wannan kyakkyawan nufi naka ya sa in kana da shi in Allah ya so za ka cire Allah ya sa wannan dubu ɗari naka dubu ɗari biyu naka ya zama miliyan ɗari biyu sai kuma zakka ba a cire ta sai in ta kai nisabi ne Eh, nisabi kuma a yanzu wajen miliyan ɗaya shida ne a naira a yanzu a najeriya eh, ana lissafin lissafinsa ne da canjin yadda zinari take saboda haka dinari dubu shine dama nisabin da suke kiyasi a kai to shine wannan ah, a'a ba wannan na diya kenan ina magana akan nisabin zakka wanda shi ma suna kiyasta kiyasta shine da abin eh, da abin dinari arba'in to wannan eh, shi ne wanda yake iya zama akwai zaka a ciki to sai mutum ya rinka bincikawa daga lokaci zuwa lokaci cewa nawa ne nisabin da yake a kowane lokaci sai mutum sai ya cire a ciki wannan yana tambaya cewa idan kai wa wani rashin gaskiya kuma kana so ka nemi yafiyarsa sai ka faɗa masa abin da ka masa ko kuma ba sai ka faɗa ba ya kasu kashi biyu idan abin da ka yi wani haƙƙinsa ne ka ɗauka to sai ka je ka mayar masa da haƙƙinsa amma in wani abu ne ka yi wanda bai kai haka ba ka faɗi wata ƙarya a kansa ko ka faɗi wannan ba dole sai ka je ka gaya masa ba ko kuma ka yi masa wani laifi wanda yake na taɓa mutunci ne to kawai za ka je ka gyara mutunci ne ba dole sai ka je ka gaya masa ba eh, za ka iya kuma kawai ka je ka nemi cewa ya yafe maka ba dole bane sai ka je ka ce masa abu kaza da abu kaza musamman in abin da in ka faɗa zai sa ya tayar da wani liki ne mm. to ba a yin haka sai dai kawai ka je ka tuba tsakanin kai da ubangijinka shi kuma kawai ka nemi ya yafe maka in akwai haƙƙinsa a ciki in kuma babu haƙƙinsa ma kawai sai dai ka nemi yafiya a gudun ubangiji mai tambaya ta gaba yana cewa mace ce take cewa mijinta ya kaurace mata sama da shekara ɗaya ba tare da ta yi wani laifi ba sannan kuma yana yawan cin mutuncinta a gaban mutane yake zaginta sannan kuma dai abubuwa dai da yawa da yake mata yana zagin iyayenta da sauransu take cewa in ta nemi rabuwa da shi ba ta yi laifi ba eh ba ki yi laifi ba idan dai wannan abubuwan da kika faɗa sun tabbata to Allah bai ɗora ma mace cewa dama dole dole ne sai ta zauna a gidan miji kowane irin miji ba an dai shar'anta wa mace ta yi aure to amma bai sa kowane miji dole sai an zauna da shi ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya kawo hanyoyin gyara in miji yana yi wa matarsa abubuwa na zalunci Allah madaukakin sarki ya ce wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'raban fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair Allah ya ce a gyara shi yafi tun daga matsaloli na farko-farko abin da mace take gani mijinta yana mata na zalunci sai ta yi kokarin hanyar da zai gyara ko ita ta gaya masa ko ta nemi manya su gaya masa ko ta sa a masa nasiha in abin yaki to can gaba Allah ce wa in ya tafarraka in ya kai ga sai so rabu yawan lillahi kullum min sa'ati kaga wannan ba laifi bane rabuwa zaka in kin ga kina cutuwa kina iya neman rabuwa kuma baki laifi ba a musulunci amma a wannan dama ina kiran mazaje ku ji tsoron Allah ku sani cewa mataye a hannunku amana ne jiya mun karanta wannan hadisin fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahalaltum furujahunna bi kalimatillah ku ji tsoron Allah mace nan tana da gata tana da daraja da kima a wurin iyayenta suka ɗauka suka baka irin kyautar da wato babu wani mutum da zai iya maka sama da wannan ba abin da ɗan adam zai baka sama da ya baka ɗan adam irinka baka fita daraja ba aka kawo ta aka ce a ƙarƙashin ka take saboda kawai Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ya ce rijalu qawwamuna 'alan nisa kana cin albarkacin Allah da musulunci aka ce ta zama ƙarƙashin ka inda ba don albarkan musulunci ba wallahi mace ba za ta maka hidiman da matan mu suke mana ba amma saboda mutum yana cin albarkacin wannan kuma sai ya rena musuluncin sai ya wuce yadda musuluncin ya ci, kawai don an ce mace ta zama matarka ba ta zama baiwarka ba ba ta zama za ka yi yadda ka ga dama ba za ka yi da ita ne yadda Allah ya ga dama saboda baiwar Allah ce ba baiwar ka bace amma wasu daga cikin maza abin da suke yi sai Allah kawai kuma ka sani gara ma a ce baka zauna da mace ba ko baka taba aure ba akan ka auri matar da sanadiyar ta zaka je wutar jahannama Allah in ya tashi zai hisabi tsakanin uba da ma ballanta namiji da mata duk cutar da kai Allah madaukakin sarki zai yi sakayya haka kuma kuma mata kar ku ce ina magana akan maza kuma da yawa daga cikin ku kuna yin abin da zai iya sa ku yi asarar rayuwarku a duniya ku yi asarar ku aurenku iyayenku sun yi muku iya kokari sun ciyar da ku sun tufatar da ku sun kashe kuɗi sun shiga bashi saboda yi muku biki hankalinsu ya fi tashi in an zo aurenku sama da yadda suke akan 'ya'yansu maza sannan sun fi damuwa su ga kun yi aure sama da 'ya'yansu maza duk sun muku wannan amma in kin je da yawa daga cikin ku ba kwa wakiltar iyayenku ta yadda za ki ga abin kunya ne ba za ki so a gaya wa ubanki ko uwarki abin da kike aikatawa a gidan mijinki ba ki ji tsoron Allah ki sani mijinki nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ma huwa jannatuki wa naruki mijinki shine wutarki shine aljannarki don haka ki zaɓi wanda kike so a gidan miji ake zaɓar wuta da aljanna ki ji tsoron Allah ki kyautata wa mijinki ba a ce ki bauta masa ba amma ki bauta wa Allah ta hanyar yi masa biyayya ki bauta wa Allah ta hanyar kiyaye haƙƙoƙin aure duk abinda Allah ya ɗora miki Allah zai tambaye ki akai in baki ci gaba za ki je wuta shi kuma je aljanna Allah ya bashi mata 70 Allah ya kyauta wannan yana tambaya Muhammad Yusuf Musa yana tambaya cewa mutum ne in yayi tafiya zuwa wani gari zai yi wata biyar ya san ranar da zai dawo shi ne halatta ya kasaru ko ɗalibi mazaunin bauchi amma yana karatu a kashire wannan duk dogon bayanin ko a ina ne yake karatu mutum ba zai kasaru ba Ah, waɗansu malamai suna da fahimta cewa ana iya mu ga wanda yake makaranta ko wanda yake aiki a wani gari amma fahimtar da ta fi ƙarfi wadda a kanta muke ita ce cewa babu ƙasar sai ga matafiyi ɗan makaranta ba matafiyi ba ne duk wanda ya tafi makaranta a ne ko a kano daga nan bauchi ko kuma a ƙasar waje daga najeriya ko kuma ya tafi wani ƙauye ya je aiki kowa ya san ba matafiyi ba ne ya zama eh, abin nan ya koma can ne da zama shi yasa wanda kuwa Allah ya ce su yi kasar su ne matafiya wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah kai kuma ba ad-daribu fil ardi bane kai ba matafiyi bane tafiya eh, ita take jawowa ko lokacin da mutum ya yi tafi yana bako akan zai gama abin sa ya dawo kai ko ba bako bane duk wanda ya tafi makaranta za a ce ya koma makaranta ba a ce ya je makaranta in yana makaranta ya zo gida za a ce ya je gida ya je weekend ko ya je hutu amma ba a ce ya koma makaranta ita ce ya koma da wanda yake service a wani gari da wanda yake aiki a wani gari da wanda yake makaranta a wani gari kowa ya san ba matafiya bane waɗannan don haka ba kasar a gare ka wallahu alam mai tambaya ta gaba yana cewa addu'ar yin bacci idan mutum ya karanta ya kwanta sai daga baya tashi ya fita saboda fitsari in ya dawo sai ya sake a'a ba sai ya sake ba wanda ka riga kai ya riga ka yi a madadin bacci sauran abin da ya faru daga baya kuma sai dai ka wani zikirin amma ba a ce sai ka maimaita ba sai wannan kuma yana tambayar cewa in ya kwanta ya tamci da riga sai rika tasbihi ba riga ya halatta yin tasbihi ba riga ya halatta yin tasbihi ba wando ya halatta karanta alkur'ani ma ba riga ko mace ba dan kwali koya ne ake ana iya annabi sallallahu alaihi wasallam yadkuru Allah ala kulli ahyani yau in ka ce ba za a ambaci Allah a kowane a in babu riga ba ai akwai abin kowane yanayi yana iya ambaton Allah ba shine Allah ya ce la yadkuru Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ai Allah ya san wa ala junubihim din akwai lokacin da za a kai wanda eh, za ka iya wannan tunanin amma koyaushe ana ambaton Allah Allah ya karba tambaya ta gaba yana cewa hmm, wanda ya ɗauki azumi har aka sha ruwa sai bayan sallar isha ɗauke mace ce sai kuma sai ta ga jini amma kuma tun safiyar ranar take jin alamar jini amma ba ta gani ba sai bayan isha ah, sannan har da asuba kuma da ta tashi ba ta ga komi ba sai ta ɗauki azumi to menene matsayin azuminta na jiya inda an fahimci tambayar Ah, wannan za ta yi hukunci da abin da ta gani ne da lokacin da ta gani tana jin motsi tana ganin alama amma ba ta ga ya fito ba ba a yin hukunci da abu sai abin da ya fito haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a cikin hadisin ummu sulaim lokacin da ta tambaye shi dangane da mafarki hal alal mar'ati ah, ghuslun idha hiya ihtalamat sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idha ra'at al ma abin da ya bayyana da shi ake aiki ba kawai abin da aka ji motsi ba yana da kyau mace tana tsammanin haila a rana sai ta rika bincikawa daga lokaci zuwa lokaci a lokacin da ta gani da shi za ta yi aiki ba za ta ce ai ya kai awa kaza ballantana ta wusa ta tsaya kawai azumin ta yayi in Allah ya yarda jona mai tambaya na tambaya akan yadda ake addu'ar istikhara da sallar istikhara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan hamma ahadukum bi amr idan ɗayan ku ya nufaci yin wani abu to annabi sallallahu alaihi wasallam yace faliyar ka raka'atayn min dunil farida sai mutum yana nafila raka'a biyu wadda ba ta farilla ba sannan sai kuma wato nafila kenan sannan sai ya karanta wannan addu'a ta istikhara اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستكبرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا تقدر فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ربني به ثم ربني به wannan ita ce addu'ar istikhara in mutum ya karanta a daidai lokacin da ya zo in kunta talamu anna hadal amra to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai san me ta, sai mutum ya faɗi me bukatar da yake so din ma'anar istikhara ita ce kana neman Allah ya zaba maka mafi alheri in alheri ne Allah ya sa ya tabbata in ba alheri bane Allah ubangiji ya raba ka da shi shine ma'anar istikhara to in mutum yayi wannan sai ya faɗi bukatar in baka iya faɗa da larabci ba ka faɗa da yaren da ka iya wajen inna hadal amra sannan sai ka karasa in ma bai zo ba ka halarto shi a cikin zuciyarka cewa abu kaza kake nufi innahu alimun bi zati sudur sannan kuma ana karantawa ne ko dai bayan sallah in kai sallama sai ka daga hannu ka karanta ko kuma a cikin sallar in kai sujada ai in ka gama tahiya kafin kai sallama sai ka karanta amma shekul islam bin taimiya ya ce kafin kai sallama shi ya fi tunda ya zama kana cikin sallar ya fi maka sama da a ce kana wajen sallar bayan ka gama sannan ana yin istikhara ɗaya biyu uku har bukata ta biya ba wai dole daga kayi ɗaya shi kenan ba sannan an yi istikhara ba sai an yi mafarki an gani ba sannan istikhara ba sai ka sa wani ya maka ba kai za ka yi da kanka ba a cewa wani ya yi wani istikhara saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka kai za ka yi da kanka in baka haddace wannan addu'ar ba a rubuta maka a rubuce kana karantawa kana yi duya halatta Allah ya sa mu dace sai tambaya ta gaba yana cewa yana tambaya akan yana da yawan mantuwa wanda har ya kai yana sallama sai ya rika kirgawa da ɗan yatsarsa yana cewa yanzu ya raka a kaza yana kirgawa akwai masu yin irin wannan wannan ciwo ne na waswasi waswasi kuma mun shafaɗan abubuwa da yawa waɗanda suke kawo shi kawai ka yi ta addu'a Allah ya raba ka da waswasi kuma tunda ka zama eh, ka zama mai waswasi malaman fikin sun ce su la to kai mai waswasi ba sai ka rika ishtiyati ba kawai in kai sallan ka ji kamar ta cika hudu ko ka ɗauka hudu ne ka daina wannan wahalan in ka ji kaman biyar ne ka ɗauka ba biyar ba ne kawai ka tsaya a hudunka ka daina itiyaɗi kawai in kai sallah ka kawai kai sallama ka tashi a haka za a ga mutum yana da irin wannan ko akan adadin rakawoyin sallah ko akan in ya zo ɗawafi ko kuma akan eh, in ya zo alola ya ji kamar alolar ta karye ko in ya zo tsarki ya ji kamar tsarkin bai yi ba ko kamar najasa ta taɓa shi duk irin wannan mutum ya rabu da shi kawai ya ci gaba da yin ibadarsa daidai gwargwado Allah maɗaukakin sarki zuciyarka yake dubawa da nufinka ba wai kawai gundarin aikin Allah yake dubawa ba wannan mai tambaya yana tambaya cewa ya dawo daga sallah asuba ya zaga ta zaga eh, ya zaga bayan gida kuma sai gama ni ya faɗo to ya hukuncin azuminsa to wannan mai ban san abin da ya jawo maka shi ba in dai sha'awa ce ta jawo maka to shikenan ka jawo kanka jangon kenan in kai ne kai ta hanyar ka ji sha'awa har mani ya fito to azumin ka ya kare amma in dai haka kawai ne to wannan ba mani bane ma wadiyi ake ce masa wanda ba sha'awa haka kawai bayan fitsari yake fitowa wannan babu komai a kanka wallahu alam sai wannan yake tambaya cewa daga cikin maduban yin addu'a akwai salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama shin addu'ar da ake a cikin sujada ita ma za a iya salatin annabi eh za a iya tunda a cikin sujada ai addu'a ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma sujud fajtahidu fi du'a wa fakaminun an yustajaba lakum to salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma addu'a ne don haka ya halatta a yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sujada kafin kai addu'arka wannan ita ce amsar sheikh abdulaziz bin abdullah bin baz allah ya masa rahama matambaya ta gaba yana cewa allah ya jarrabe shi da tsananin sha'awa ya ce koyaushe ma shi in ya je zance sai ya ɓata wandonsa ah, sannan kuma ko waya yake yi duk da cewa baya batsa a cikin wayar amma sai ya yi haka da shi da wani a can gaba shi ma duk jirgi ɗaya mai ɗauko su shi ma ya ce shi kammala ma ya kai ga in ya shiga sahun sallah ma in ya haɗa kafa da mutane ma sai sha'awa ta rika damunsa kaga wannan ai ya zama masifa Allah raba mu da wannan masifa shi na wannan naka maganin kawai shi ne ka aure ka daina wannan dogon zancen ka daina wani waya ka sai da wayan kawai ka biya ta daki wayanda kake yi nan ka daina ta kawai ka sai da za ka yi ka lallaba akwai daidai da kai wadda take da arha in ka ga mutum ya ce maka ya kasa aure bai nemo daidai da shi bane kuma na sha kalubalantar irin waɗannan matasan cewa in dai kana da ɗan wani abu daidai gwagwado ka zo ni zan baka daidai da kai amma kar ka zo ka ce za ka zaɓa yawwa tunda ai ana neman ruwan kashe wuta ai ba a zaɓa ko in ana ruwan kashe gobara Allah ya kyauta ah, eh, mataki na farko shine kai aure in kuma baka da hali to Allah ce wal yasta'fi alladina la yajiduna nikahan sai ka kame kamewa shine ka daina waya ka daina zuwa hira tun da baka da kuɗi yin aure wani hira wani zance za ka je ka daina duk wani abu kawai ka haƙura kawai ka jira hatta yi wani ya kuma Allah min fadli har sai lokacin da in Allah ya kawo lokaci ko ba gaskiya ba to Allah ya sa mu dace shi kuma wancan wanda yake da wancan matsala ta yi ɗan ne yake sa masa wani abu eh, ko yana tare da wani abu na masu na aljini wanda zai sa a cikin sallah ko har namiji ma in ya taba yana jin sha'awa ko ya ji wani abu to wannan gaskiya yana da matsala in dai ba ya jarrabu da wata matsala ce irin ta eh, ta zamani ba ta mutane waɗanda suke jin sha'awar jinsi ɗaya to in dai haka kawai ne yake yana lafiya amma yake da irin wannan to wannan gaskiya ya nemi a yi masa ilajin aljanu don suna iya sa irin wannan amma in ba haka ba bayan da za a yi mai hankali a ɗabi'a irin ta yadda Allah ya halicce mu a ce mutum yana jinsi ɗaya kuma ya rinka jin sha'awar mutum a cikin jinsinsa Allah ya kiyaye mai tambaya ta gaba yana cewa menene hukuncin mutumin da kake bin sa bashi amma ya ki biya da gangan sai dai ce maka yana jira ka mutu ne ya san iyalanka za su yafe masa da farko dai wannan zalunci ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matulul ghaniyyu zulmun yace wanda yake da halin biyan bashi amma ya zama abin nan ya ki biya ya noki ya rike kudin ya ki biya annabi sallallahu alaihi wasallam yace zalunci ne kaga kuma ba za ka so a ce manzon Allah ne da kansa yake kai azzalumi ba kuma za ka so a ranar kiyama ka yi kyakkyawan arba da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya ce kai zalunci kake yi kuma har kana alfahari da irin haka duk mutanen da mun sha faɗa cewa mutane ku ji tsoron bashi ku ji tsoron bashi sosai wallahi ina tsoratar da ku bashi kwarai da gaske ka tsaya ka haƙura da iya abin da Allah ya baka dama na wanda za ka ci da kai da iyalanka na bukatun yau da kullum sai in ya zama lalura ka ci bashi ya fi maka akan ka ci bashi kana holewa kana abubuwanka amma kuma mai yiwa baka sani kana da damar biya ko baka da dama ba irin mutane masu irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci ko sallah baya musu a ce yau ka mutu manzon Allah yana da rai amma ya kiya maka kalla saboda ana bin ka bashi wannan ba karamin abu bane musamman waɗanda suke cin bashi haka kawai ba tare da dalili da ya zama dole ba wanda yake da lalura ta cuta ko jinya ko abinci ko wani abin da yake makamancin wannan ko karatun 'ya'yansa ya ci bashi wannan kowa ya sani amma mutumin da bai kai lura irin wannan ba haka kawai ko wanda zai ci bashi don ya aure ya rufe asirin kansa ko ya ci bashi saboda ya taimaki wani wannan dukan su Allah zai taimake su su biya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man akada amwalan nas yuridu ada'aha addaha Allah an duk wanda ya karbi kudin mutane da niyyar zai biya Allah zai taimake shi ya biya wa man akadaha yuridu itlafaha atlafahu Allah ta'ala duk wanda ya karbi kudin mutane yana jin cewa ya ci na banza karfi ya ci Ya ce to Allah sai ya tabar da shi yanda ya bata kudin wani shi ma Allah sai ya bata shi haka mutum zai mutu a banza bai samu ya biya ba bai samu ya yi wa kansa wani abin kirki ba shi kuma mai yiwa ya iya tara kuɗi ya bari wasu kuma su ci shi bai amfana da kuɗin ba ko kuma ya zama bai ma samu ba ma haka mutane su kiyaye akan wannan haƙƙin mutane ba karami abu bane sannan ka ce wai in ka mutu yan uwa za su yafe maka in shi mutumin ya mutu da fushin bai yafe maka ban an je ai kudin sa ne ba nasu bane don haka akai ya mutu don haka da shi za ku yi rigima ba da yan uwansa ba ka ji tsoron Allah kar mutum ya je ranar kiyama an tara sallaka an tara waye ya je ya sha ka kuma an kwashi sallaka an bashi me amfani gara ma ka bashi kuɗi a nan amma ba asarar da ta ka je can baka da kuɗi kuma an bashi sallaka an bashi azumin ka na ramalaman wannan shekara duk waɗanda akwai bashi a kansu don Allah ku yi addu'a Allah ya ba ku dama ku biya Allah ma ya rama mu da kangin bashi duk wanda ake bin sa bashi Allah ya bashi dama ya fitar da shi a cikin ya biya wannan mai tambaya yana tambaya cewa idan mutum ana tahajjud sai tafi ruku'u yana jimawa amma kuma a nan ma addu'a ne ake yi irin na sujada ko yaya a'a a cikin ruku'u ba addu'a ake ba tasbihi ake yi ana yi ne ai ba ba iyaka annabi sallallahu alaihi sallama ya dade a cikin ruku'unsa in yana cikin tahajjud yakan daɗe wanda za ka iya cewa ma kusan irin daɗewar da ya yi a tsaye to kaga daɗewa ne sosai ake ana tasbihi in ka iya nau'uka daban-daban ba za ka ji ka gaji ba subhana al azim ko subhana al azim wa bihamdihi ko subuhun qudusun rabbul mala'ikati war ruh ko subhana dil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama ko Allahumma laka raka'at wa bika amant wa laka aslamt fa sha'alaka sam'i wa basari wa mushi wa azami wa asabi wannan duka in kana hararo ma'anarsu zaka ga zaka ga ma limamin ko kai da kake yi sai ka ga ma baka dade ba ma ba amma baka samu ma kayi ma iya wanda kake so ba saboda maimaitawa za a yi ta yi kana kuma hararo ma'anonin da suke ciki Allah ya karba mana tambaya ta gaba yana cewa shin riya tana ɓata sallah ne gaba ɗaya ko kuma tana tana rage lada ne riya tana iya ɓata sallah gaba ɗaya tana iya kuma rage lada za ta iya ɓata sallah gaba ɗaya idan gaba ɗaya sallar ka yi ta ne saboda wani ya gani ko ya ji tun daga farkon ta da ka yi ko kuma ƙarshe ƙarshe wani ya shigo sai ka tsaya kai ta yi kana ta gyarawa ko kuma hankalinka ya koma kan shaidan har ka gama a haka to wannan ta ɓata maka baka da lada a wurin Allah tana iya kuma rage maka shine ka ji wani abu a ranka daga baya kuma sai ka zo ka fasa sai ka zo ka gyara shi ya zama na Allah to gaba ɗaya daga farko zuwa ƙarshe a sallaka ka yi saboda Allah Allah ce fa salli li rabbika kai sallah don ubangijinka kuma ya ce kul inna salati a can gaba ce lillahi rabbil alamin to don haka ga Allah ne ake yin ibada kar mutum ya bari wani abu ya shigo masa na shaidan a cikin wato sallarsa sannan kuma yana cewa to in mutum ya yi haka shin in liman ne zai jawo wani kenan ya ci gaba a'a mutum dai zai gyara a cikin zuciyarsa kawai ya daina tunanin da yake yi na wasu sai ya koma tunanin Allah sai ya karisa a haka shi kenan karshen ake nema in dai karshen ya zama saboda Allah to Allah madaukakin sarki yana karba wal aqibatu wannan mai tambayar yana cewa ya halatta mutum ya karanta Alƙur'ani, ya wasu da shi wa mamaci Allah ya kai ladan zuwa ga wanda ya rasu akwai saɓanin malamai cewa shin ana iya karanta alkur'ani a bawa wani ladan kuma Allah zai bashi ko kuma kamar yadda dukan suka yi ittifaki sai dai ka karanta ka yi addu'a da alkur'anin ka nemi albarkar alkur'anin akan Allah ya gafarta masa Allah ya masa kaza Allah ya masa kaza wannan din shi yafi shine wanda duk malamai sun yarda cewa ana iya haka saboda karatun alkur'ani ibada ce sannan kuma alkur'ani maganar Allah ne to kuma Allah yana so a yi tawassuli zuwa gare shi ya ayyuhal ladina amanu ta wa bitahu ilayhi alwasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun haka mutum yana iya karanta alqur'ani kowace sura ce ko dukansa ko wani bangaren sa sannan kuma ya addu'a wa mamacinsa Allah kuma zai karba amma mutum ya karanta sura kaza ko yasin ko kulhu ya ce a kaiwa iyayensa to wannan wasu malamai sun ce in an yi Allah zai iya karba wasu kuma sun ce Allah ba zai karba ba kamar sallah ne tunda ba za ka iya masa sallah a madadinsa ba to kaga a madadin a tsaya ana mahaifinka ai yana da darajar da ya wuce ka ɗauki abin da ake shakka ka bashi wasu malamai sun ce ba za a bashi ba sun ce za a bashi kawai ka bashi wanda ake da tabbas shine ka masa addu'a kamar yadda Allah ya ce a alqur'ani wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira sannan kuma ka yi sadaka a kai masa ladan wannan ma ba shakka a kai to ka mahaifinka ya cancanci ka cire kuɗi ka kashe ne ka yi wakafi ko ka bada sadaka ka ce a bashi amma baka karanta wani abu da za a zo ana cewa hala za a bashi hala ba za a bashi ba ka bashi wanda a yafi tabbas mai tambaya ta gaba yana tambayoyi guda biyu na farko yana cewa ya ya hukuncin yin yanka bayan mutum ya soke alkur'ani a watan ramadan ba su da alaƙa, ba dole bane sai ka yi yanka kawai ka karanta alkur'ani ka samu lada yanka kuma kana iya yin shi kuma don ka samu lada kun inna salati wa nusuki ya wannan annusuk aikin sa daban ne ya halatta mutum ya yanka don ya samu lada amma mutum ba wai ya hada da karatun qur'ani ba akwai wani tsari da yan bid'a suke yi na a sa mutum ya karanta qur'ani sannan a ce a kawo sadakan kaza a yi yankan kaza wannan hanya ce kawai ta cewa da alqur'ani Allah bai sa alqur'ani cewa in an yi ba za a samu ladarsa sai an yi yanka ba Allah bai yi haka ba qur'ani ladansa daban kuma ya fi karfin ma a cewa sai an yanka kafin a samu lada ko a samu ijaba daga Allah yanka kuma ladanta daban mutum zai yi ta saboda Allah tana da ladanta mutum ya yi yayi sadakan nama mutane su ci ko ya bada kyauta duk annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi amma dai karka alakanta shi da maganan karatu ballantana ta ce in an yi saukan qur'ani sai an yi yanka sannan kuma na ji tambayarsa ta biyu na amsa gaba ɗaya sai mai tambaya ta gaba shi ne wanda yake tambaya a akan menene hukuncin ɗan kasuwa wanda idan ya zo sayar da kaya amma babu a wurin shi ya ƙare sai ya karɓi kuɗin sai je ya sayo daga baya sai zai kawo mutu ya halatta wannan shi ne assalam in baka da kaya kuma mai shi suna bukata ba laifi bane ka karɓi kuɗin daga baya kai kuma ka kawo musu kayan ba dole bane sai ya zama kaya da kuɗi dole lokaci a lokaci guda ana iya bayar da kaya kuɗi ya zo daga baya kamar yadda zaka ba wa shi kwastoma kwastoma kuma yana iya baka kuɗi kaya ya zo daga baya amma dai yana da sharuɗa wanda in kun saurara a cikin karatuka na fikihu za ku ji ƙarin bayani akan bajin salam wanda yake neman ƙarin bayani sosai akan wannan yana iya neman karatunmu na umdatul fikihi inda muka yi bayani akan babin salam da kuma yadda yake da kuma sharuɗansa wannan mai tambayar yana cewa zikirin safiya da yammaci ya ce lokacin na yammaci ne bayan sallar la'asar ko kuma bayan magariba bayan sallar la'asar ne har zuwa magariba har zuwa faɗuwar rana wannan yamman saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub kafin rana ta faɗi ne to amma in mutum ya manta bai yi ba sai bayan magariba ya yi shi kenan ya yi in Allah ya so sai mai tambaya na gaba yana cewa shi ne yana cikin sahun sallah sai wani bawan Allah ya zo gefensa ya kabbara ya fara sallah sai daga zuwansa ya ji tufafinsa yana tsami har ya kai ga zai iya cutar da shi shi kuma sai ya fita daga wannan sahun da ya hukunce sallarsa sallarka ta yi duk wanda yake da yake da wari manzon Allah ta salama ya hana shi zuwa masallaci wanda ya ci tafannuwa ma ko albasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah a gida kar ya zo masallaci wanda bakinsa yake wari ballantana wanda duk jikinsa yake wari ballantana wanda yake da wata cuta da za ta iya cutar da mutane wanda shi aka jarrabe shi to sai ya haƙura ya zauna ya sallah a gida in ya san cutarsa tana da warin da zai iya sa mutane su cutu to duk wannan sai mutum ya zauna ya sallarsa a gida jam'i ya faɗi a kansa amma in mutum ya zo da irin wannan zaka cutu ko zaka yi amai ko ba zaka nutsu ba alhali a cikin sallah ana bukatar nutsuwa sai ka fita a sahun ka koma baya wannan baka yi laifi ba wannan yana tambaya cewa gane mai hukunci wanda mahaifiyarsa ta sa shi ya sha ruwan azumi saboda ya bayar da jininsa wa ƙanwarsa eh, wannan babu laifi idan bukata ce ta jinya ta sa ana iya karya azumi saboda ciwonka ana iya kuma karyawa saboda ciwon wani ciwonka shine kai kake bukatar jini dole to wannan ana iya ana ɗaura maka jini dama azumin ka ya karye to kawai sai ka ce a ɗaura maka jini ba za ka ce dole sai in an sha ruwa ba kawai ka sha ruwa haka kuma wani yana bukatar jini za ka bashi sannan kai kuma ka san an ɗauki jini nan kana da bukatar dole kai ma ka ci wani abu ko ka sha wani abu to wannan sai mutum ya karya azumin sa saboda ceton ran wani ya halatta wajen ceton rai mutum yana iya karya azumi don ya ceci rai sannan kuma amma in ya zama cewa wanda ba dole ba ne ana bukatan jini amma ba dole sai yanzu ba za a iya bari sai bayan shan ruwa to a bari sai bayan shan ruwa shi fi dacewa amma in na gaggawa ne to wannan gaggawa kan ba ta san da jinkiri ba wannan yana tambaya cewa ɗaga hannu kafin ruku'u da bayan ruku'u da kuma zuwa sujada ya tabbata eh ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana iya karanta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da albani biya kawo waɗannan daga hannaye a lokacin waɗannan motsi na zuwa ruku'u da bayan tashi wannan yana tambaya cewa sanya rawani da riƙe sanda da liman suke a lokacin mumbari shin hakan yana da sun yana daga cikin suna annabi sallallahu alaihi rawani bai da alaka da mumbarin juma'a amma dai shi rawani yana zaman kansa ne malamai sun yi sabani cewa shin rawani sunna ce ta samun lada ko kuma sunna ce ta al'ada sunnoni annabi sallallahu alaihi wasallam kashi biyu ne akwai sunnatu ada akwai sunnatu ibada akwai sunnonin da annabi ya yi ne saboda rayuwarsa da mutanen garinsu da yadda ya samu ɗabi'arsu ya take da al'adarsu ba wai ya yi ba ne wato saboda dalili na addini don a yi koyi da shi wannan shine sunnatu ada akwai kuma sunnatu ibada wanda annabi ya yi ne don ibada kuma don a yi koyi da shi misali akan sunnatu ada shine irin abincin da annabi yake ci annabi yana son naman akuya wani kuma kaga baya son akuya ba za ka ce in ka ci akuya kana da lada kaza ba sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki cin damo kaga ba za ka ce don baka ci damo ba kana da lada ka bi sunna sannan annabi sallallahu alaihi sallama akwai irin takalmin sa ba za ka ce ka sa irin takalmin annabi ba haka kuma annabi sallallahu alaihi sallama yanayin kayansa da yake sawa ba dole bane sai ka ce za ka yi wannan in kai ma ba za ka ce ka fi lada akan wanda bai yi ba annabi sallallahu alaihi sallama yana daura izar ne irin zani din nan da yanzu muke gani yan wasu kasashe suke daurawa a zamanin annabi sallallahu alaihi sallama shine adon su shi suke daurawa mu kuma kaga yanzu sai in mun je aikin haji ne ko umra muke daura irin wannan to su a lokacin wannan shine shigan su ka gama za ka yi yanzu ka ce za ka samu lada ka je kasuwa da irin wannan saboda ka yi sunnan annabi ba sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce sunnatu ada sunnatu ibada kuma ita ce sunna ta ibada ah, ita ce abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda al'adarsa ce amma na samun lada ne kamar yin asuwaki kamar su maganar gaggauta buɗe baki yanzu muna azumi jinkirta sahur Eh, da sauransu wannan duk ana ce sunnatu ibada kamar ɗora hannu akan kirjin ana sallah wannan duka sunna ce ta ibada to amma akwai abubuwan da malamai suka yi saɓani cewa in annabi ya yi su ya yi su a matsayin sunnatu ada ne ko sunnatu ibada kamar jinsatul istiraha zaman da ake araka ta ɗaya ko ta uku waɗansu malamai sun ce sunnatu ada ce eh, waɗanda suka tabbatar da hadisin kenan waɗansu kuma suka ce a sunnatu ibada ce wanda kuma shi ne yafi karfi cewa sunnatu ibada ce don babu sunnatu ada a cikin ibada tunda sallah ibada ce to annan ba zai yi al'ada a cikin ibada ba sannan kuma sai saɓanin da suka yi akan rawani shin rawani sunnatu ada ne saboda ado irin nasu ko kuma sunnatu ibada to akwai hadisai da suke nuna cewa rawani yana da falala kuma kusan dukkan saban annabi sallallahu alaihi wasallam sun rika yi da khalifofi da dai suke cewa ai don haka maganar da ta fi filin jayin shine cewa rawani sunna ne amma ba kowane irin rawani ba ne rawanin da aka yi wanda ba a ɗora shi akan hula ba zallan rawani sannan kuma wanda yake da jela yake da wutsiya shine wanda irin na annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai mutum yana so ya samu wannan ladan sunna yana iya yin irin wannan rawani sannan kuma a maganar rike sanda akan mumbari shi ma an yi saɓani cewa sunnatu ibada ce ko sunnatu ada nan da dai annabi yana riƙewa amma me yasa waɗansu suka ce eh, sunnatu ibada ce amma annabi ya zo ya daina mu ce yana neman ƙarin bayani akan wannan ya karanta zabin ma'ad ah, fi hadi khairul ibad na ibn al-qayyim amma ni abinda na fi eh, ba da ƙarfi a kai shine cewa wato rawani sunna ne amma riƙe sanda shi ba sunna ne al'ada ce in mutum yana so ya riƙe in mutum bai riƙe ba babu mutum ba za a ce ya bar sunna ba wallahu alam sannan sai wannan mai tambayar yake cewa da gaske ne akwai hadisin da ya halatta jinin wanda ya ridda sannan in haka ne nuna hukuncin sauran musulman da ba su kashe wanda ya ridda ba da gaske ne akwai hadisin da ya nuna haka hadisi ne cikin bukhari hadisin abdullahi dan abbas man baddala dinahu faktulu wanda ya canza addinin sa ku kashe shi ke tambayar ta biyu kuma me yasa me hukuncin sauran musulmi da ba su kashe wanda ya ridda ba ai annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya faktuluhu ku kashe shi bai ce kai da ka gan shi ya ridda ka kashe shi ba haka ba yana hannunka bane yana kan ku ne ku al'umma gaba daya al'umma kuma wakilinta shine gwamnati haka duk wanda ya ridda za a kai shi ne gaban hukuma gaban shari'ar musulunci alkali ya yanke masa hukunci shine ma zai tabbatar da cewa riddan ta tabbata tukun mutum ba tabbatarwa ne ridda ya ce ya kafurta jininsa ya halatta matarsa ta haramta in ya mutu ba za a masa sallah ba ba za a kai shi makabartan musulmi ba sannan kuma hukunce-hukunce irin na ridda sun tabbata a kansa alkali ne yake yin wannan sannan shine zai zartar da hukunci a kansa wanda ya dace da shi kai kuma Allah ba zai tambaye ka ba in kai baka in kai Allah bai dora maka wannan haƙƙin ba a hukumance ah, sannan kuma ko da ita ma hukuma kowa da irin iya powers ɗinta sannan akwai wanda ko da yana rike da hukuma ne amma kuma mai wa dokoki a da sun fi ƙarfinsa wanda shi ma kawai nasa ya bi ne amma ba zai iya canza su ba wannan magana tana daga cikin manya-manyan matsaloli waɗanda ko da a jihohin da suke shari'ar musulunci yana daga cikin abubuwan da ya fi karfin hurumin jihohi saboda magana ce wanda ta shafi dokan tsarin mulki na najeriya gaba ɗaya wanda ya bayar da dama mutum ya addini ya shiga kuma ya iya fita saboda fikimin da yake ciki kasan allah ta wani wuri in ya hana ka ta wani wuri kuma sai ya baka mu musulmi mu gane wannan abun akwai wata baiwa da allah ya mana a cikin dokon a cikin dokokin najeriya ta yadda inda ba don an sa cewa kana iya fita a wani addinin ba to wai zai fita a nasa ya shiga namu in ka ce laifi ne a fita a wani addini ka gani ba za iya keɓe musulunci kaɗai ba to wani addinin su ma sai su ce in an fita a nasu ba zai yi ba su ma kisa ne kaga kuma an mai shiga uku in an ce mutum zai musulunta za a kashe shi to sai Allah ya taimake mu mu kuma in muka yi wa'azi mutane suka fita tunda doka ta ce za su iya fita sai su shiga namu doka ta ce za su iya shiga sai mu su wa'azi yanda ba za su fita ba kuma yanzu in za ka yi adalci wa mutanen najeriya musamman mu a nan najeriya da waɗanda suke shiga addinin mu da waɗanda suke fita suna yanzu fi yawa kafin ka ji mutum ɗaya ya fita za ka ji dubbai sun shiga ai mun gode wa Allah sannan sauran addinai su kuma da waɗanda suke fita a nasu da wanda suke shiga wannan fi yawa kaga duk abin da muke kwasa mun gode wa Allah wannan constitution din ya fi mana gata sama da waɗansu addinai don haka ya kamata a ce mu gane cewa addinin mu iya abin da muka samu dama shi ne wanda za mu yi har zuwa lokacin da Allah zai sa kuma mu ƙara gaba ba dole bane ka samu 100% ka samu iya abin da ka samu sauran kuma wanda musamman ma ba kai ne Allah zai tambaya ba ina ruwanka da shi ka tsaya akan iya wanda kai Allah zai tambaye ka ka iya da kanka kar ka damu da abin da ya shafi haƙƙin wani in an je gaban Allah Allah zai tambaye ka akan naka haƙƙin ne ba zai tambaye ka akan wani ba wannan yake cewa shi ne mafarki da ya fara mafarki sai sai ya farka daga mafarkin da ya gama ba sai sauri sai ya yanki maniyi bai fita ba to yaya zai wanka ko ba zai yi ba don ba zai in dai maniyi bai fita ba za ta yi ba mana alma'u min alma abin da yake sa a yi wanka shi ne in maniyi ya fita kuma ka kyauta ma da ka tsare shi wannan yana tambaya cewa an haifi jariri ranar laraba za a iya masa yanka ranar talata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun bafu anhu yau masabihi ranar bakwai dinsa to shi ne bakwai in ka haife shi yau laraba kaga laraba ɗaya kenan alhamis juma'a asabar lahadi litinin talata kaga zuwa nan bakwai kenan to wannan shine sai kai masa yanka wannan shine maganar mafi yawan malamai waɗansu malamai kuma kamar malikiya suka ce ba za ka kirga ranar da aka haife shi ba tunda yau laraba ne sai ka fara daga alhamis kaga za a kare laraba kenan to amma wanda ya fi rinjaye shi ne wancan amma wanda ya na malikiya shi ma ba za ka ce bai yi daidai ba kowa ya yi daidai amma ɗaya ya fi yin daidai allah ya sa mu dace sai wannan yake tambaya cewa waɗanda suka rubuto akan ai musu addu'a suna da yawa da waɗanda suka kira ne akan ai musu addu'a suna da yawa dukkan ku manta da ku ba addu'o'in da muke yi duka muna fata Allah ubangiji ya amsa mana duka da mu da ku sannan gobe ne Allah kai mu muka zo rufe karatun nan za mu yi addu'o'i na kowa da kowa muna fata kuma Allah ubangiji ya samu a cikin ijabarka gaba ɗayan mu da dukkan waɗanda suke neman addu'a Allah ya biya mana gaba ɗaya wannan yana tambaya da nuna halaccin addu'o'i kamar na bayan ikama kafin fatiha ko tsakanin sujada ko bayan tahiya duk sun inganta addu'a da ake yi bayan ikama ba ikama za ce ba bayan kabbara harama dai ikama ita ce ta da ikama amma aka gama ai ba a fara sallah ba sai an yi Allahu akbar an ɗaga hannu an yi kabbara harama shine aka fara sallah to kafin a fara fatiha za a yi du'a ulistifta sai ka koya wannan ya inganta sunna ce sannan kuma sai kuma aka yi sujada aka tashi aka zauna kafin a koma shi ma akwai zikiri Allahumma filli warhamni wahdini afini warzuqni ko kuma kai ta maimaita rabbi gifirli rabbi gifirli Dole ya inganta haka kuma bayan tahiya ta karshe kafin a yi sallama shi ma ana yin addu'o'i wanda kake bukata naka shi wannan da larabci ake yi in ka iya in baka iya ba kuma kana iya da yaren da ka iya kafin ka yi sallama wallahu alam tambayar sabi yana ce menene bambancin du'a'u ibada da du'a'u mas'ala bambancin su shine du'a'u ibada ita ce addu'ar da mutum zai yi domin neman kusanci zuwa ga Allah du'a'u mas'ala shine addu'ar da ake don neman kwaɗayi a wurin Allah akan Allah ya baka du'a'u ibada na girmama Allah ne kamar yanzu bayan an da sallah ana karanta ayatul kursi du'a'u ibada ne ana yin qul huwallahu da falaki da nasi du'a'u ibada ne ana yin subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 a cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan duk du'a ibada ne du'a mas'ala shine bayan ka gama wannan ka ce Allah ka bani abu kaza Allah ka raba ni da abu kaza Allah ka mun abu kaza wannan duk du'a mas'ala ne kana faɗan bukatar ka ka ce a baka wannan shine du'a mas'ala wanda ana so ta zo bayan an yi du'a ibada ne mai tambaya ta gaba yana tambaya a kan cewa ya ce yana da ƙoƙarin yin biyayya wa Allah yana da kuma iya ƙoƙarinsa wajen yin abubuwa na ɗa'a na addini amma kuma komai yake yi sai rinka zargin cewa kada fari ya sa yake yi don haka har sai ma sai iya denawa eh, sai wani ya gaya masa cewa yin denawan mariyanci gaskiya in kana yin aiki ba wanda yake yin aiki face shaitan ma yana kama sa hari wannan harin da shi ɗaya ke kamaka ko dai ya sa ka ka yi don mutane ko kuma ya sa ka ka ji kamar don mutane kake yi yana cikin halinsa kar ka bina shi a ko ɗaya kar ya sa ka ka yi don su kuma in ka fara yi don Allah kar ya sa ka ka ji don mutane kake yi kawai ka yi abin ka saboda Allah ka bar abin da shi ɗaya ke sa maka kana jin kamar riya ai kai ka san ba riya kake ba tunda har kake jin wannan tsoron to ai ba riya kake yi ba me kan ai so yake yi a gani sai kuma tsoro kake yi ma saboda kar a ce kar ya zama riya ne in Allah yadda aikin ka karɓaɓɓe ne ka ci gaba kar ka bari shaidan ya haramta maka lada saboda wannan dalilin tambaya ta gaba wannan yana cewa sallan nafila ba ɗahara sai bayan da mutum ya zama ya tuna to ai sallar ba ta yi ba saboda la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tuhur don haka sai mutum in ya yi alola sai ya sake wannan abin da ya yi in yana son ya sake samun ladar sai wannan yake cewa idan mutum ya mutu ya bar kaya da gona da gida sai aka raba kayan abinci da kuɗi amma ba a raba sauran ba ya halatta magada ai su tsada wanda za su raba kayan su akwai abin da za a raba akwai kuma wanda za a iya bari ba za a raba ba kun ce za ku zauna a wannan gidan ko za ku ci gaba da noma wannan gonar ba a raba ba amma bari ku raba kuɗin wannan ya halatta ai duk abin da kuka yarda da shi haka ne shine shari'a ta yarda da shi amma in aka samu saɓani wani ya ce shi bai gaba to shi kenan shi sai a bashi kayan shi mai tambaya ta gaba shi ne wanda yake cewa matar da aka saka tana jinin biki kuma ba ta ganin jinin al'ada lokacin da take shayarwa har sai ta yaye akwai wani rangwame rangwamen shi ne ta jira zuwa lokacin da za ta ga jini uku sannan kuma idan ta ga za ta yi wahala idan da za ta yi mata tsayi za ta iya takura to tana iya shan maganin da yake kawo wato jinin al'ada amma kuma idan saki ɗaya ko biyu ne to ya zama mijin ya sani saboda za ta iya wato jawo mata matsala in yana da su ya mai da ita Allah kuma yana so a yi komai amma in saki uku ne babu laifi don haka in ta je ta samu magani a asibiti wanda zai iya sa ta yi jini uku kuma ta yi jinin na asalin haila shi kenan ta gama jininta ta gama iddarta kenan sai tambaya ta kusa da ƙarshe cikin wanda za mu iya amsawa a yau shine wanda yake tambaya cewa masu maganin gargajiya in sun baka maganin jinyar lalura da ta dame ka sai su ce sai ka yanka to wannan ba bai da alaka ba alaka tsakanin addu'a ko kuma magani da yanka kamar yadda muka faɗa akan maganar karatun qur'ani da yanka kuma babu bukatar irin wannan a yanka babinsa daban ne sannan magani shi ba kuma babinsa daban wannan kar ya iya fadawa a cikin cuwa-cuwa ko irin ta wanda suke da sansa na halin irin na bokanci ko da ba su zama cikakkun bokaye ba haka a daina alakanta magani da maganar yanka yanka daban wannan ma daban sannan a daina alakanta addu'a zan roƙa maka za amma ka yi yanka wace a yanka? Allah ne ce sai an yi haka mutane za su zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam su ce a musu addu'a kaza Allah madaukin sarki ma yana cewa a yi addu'a wasu wastaghfir lahum wa fil amr amma kuma Allah bai taba cewa sai an yanka ba annan ma bai taba cewa an yanka don wai an maka addu'a ba sannan kuma sai wannan mai tambaya wanda ina ji shine zamu karanta ta karshe da yake cewa wata bayar Allah ce tana cewa mijinta ya tsufa amma kuma yana da shago wanda aka bayar da haya to amma kuma masu gyara suna so a gyara shagunan shi kuma aka ba shi ta yiwu kawai ya kashe ta ce ma yakan fita a cikin sa wani lokaci bai ma san inda yake ba sai suka shirya da ɗansa cewa a yi gyaran sannan sauran kuɗin a kawo wannan babu laifi a yi tunda duk saboda islahin kayansa ne aka yi masa musamman ma da yake kunce yana da samun matsala na kwakwalwa ko rashin tuna me yake yi wannan dole ne a taya shi abin da ya zama maslaha na gyaran dukiyarsa sannan ɗansa kuma aiwa ne za ka sai ku iya haɗawa da ɗan a yi abin da ya dace amma bil ma'ruf sannan tambayar ki ta biyu akan cewa shi wannan mutumin wani lokaci ba ya son yin wanka sai ya kai sati biyu bai wanka ba kuma da shi kuma yana da yawan bukatar ta ita kuma tana guje masa saboda ba zai bai wanka ba yaya kenan shi wannan tunda kin ce ta ce za ta fada a cikin haƙi tunda kin ce yana samun matsala ta kwakwalwa wanda baya iya tuna me yake yi ballantana wani abu na ibada wannan ai ibada tana iya faduwa a kansa amma in yana da bukata tunda dai mijinki ne za ki iya biya masa bukatarsa sannan shi kuma ki yi kokarin ki na abin da za sa shi ko ki tuna masa akan yayi wanka wankan tsarki kuma yayi sallah amma in bai tuna ba ko bai gano ba ko ya baya cikin hayyacinsa akan wannan to wannan ba za a Allah madaukakin sarki baya kama mutum akan abin da ba zai iya ba Eh, wanda duk yake cikin hali na tabuwar hankali yana cikin waɗanda aka ɗauke alƙalami daga kansu don haka kuma shi yasa ma mafi yawan malamai suka ce in ya wanke ma ba sai ya rama irin waɗannan sallolin ba waɗanda ya manta ko ya barci bacci a ciki su ne wanda zai rama amma wanda ya suma ko kuma ya yi hauka a cikin su ya farfaɗo waɗannan ba za a sa shi ya rama su ba to ina ganin iya wanda lokaci zai ba mu dama mu amsa kenan sauran kuma sai gobe waɗanda kuma ba za su samu shiga ba sai dai su yafe mana ya kamata kuma a dakatar da rubuto tambayoyi domin waɗannan da suke hannu na ma ba duka bane za su samu shiga sai in Allah madaukakin sarki ya sa mun samu wata munasaba hada wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh